sunana alhaji lawal hamisu kwamandan ndla namdi azikiwe international airport brazil musamman sao paulo ta yi kaurin suna hodar da take fitowa daga colombia take fadowa brazil kusan yawanci duk kame-kamen da muke yi na koken hanyar da suka biyowa ita ce hanyar brazil tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutum ɗari ne za su biyo jirgin nan to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutum ɗayan ko biyu ko ukun da za su fito daga wannan bangaren na biyu kuma shine takalma ne ya shigo da su wannan takalma kalma in ka kiyasta kudaden da ya kashe daga Najeriya ya je Istanbul ya zarce Brazil ya dawo kudin ma ba zai fito balantana ya maganar riba. Baya ga ganin cewa waɗannan takalma ba wasu masu tsada ba ne. Dama doka ta ba ku dama ku balla kayan mutane ku leƙa ku gano ko kuma na'urori ne kuke amfani da su wajen hangowa akwai kwaya a cikin kayan mutane. Duka biyu. bayan irin la'akari da muka yi da kayan shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala wannan shi zai kara bani kwarin gwiwa cewa in dauke shi zuwa mashin hasashen abin da zai yi sai dai ya yi triggering din alam daga takalmi ɗaya sai zama duka suna kunshe da wannan hodar iblis abin da ya faru kenan jakan kuna uku gare shi jaka ɗaya tarkacensa ne na sawa a ciki jaka biyu da takalma ne ciki takalman kuma abin mamaki kusan in ka je kasuwanninmu nan za ka tsince su akan naira bakwai ko dubu ɗaya ina shi wannan wanda ake tuhuma yake ne yanzu haka yana nan muna cikin bincike muna tunanin in har aka ce an kama mutum mai kaya to ta yiwu akwai sauran da ke biye da shi da zarar mun gama binciken Allah su za ka shi kotu bisa ga dokokin Najeriya in an samu irin wannan me yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi mu dai za mu gurfanar da kai gaban shari'a kotu ita take da hurumin abin da za ta iya furtawa game da kai me sa a ganin ka ya zama mutumin ne iya wucewa da takalman nan ta na'urorin kasar brazil amma dabarun jami'ai na najeriya ka gano shi za su iya ɗauka takalmin yana da wata daraja a najeriya mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne su a iya su tunanin za su yi tunanin ok watakila wannan takalman in ya kai kasar su da akwai abubuwan da suke zuwa suke tallata mu cikin muni su nuna kasashen mu akwai yunwa akwai talauci akwai wane duk tarkacin da za su iya kawo suna tunanin za su kawo mana to amma kuma ba haka bane mutumin nan matashi ne dan wajajen shekara ko talatin da wani abu ne ko da shi da biyu yawa talatin da biyu hmm. buku bata sunansa bai sunansa kinsley eminike okolo dan karamar hukumar iziyagu a cikin jihar enugu